na kamar yadda aiki magana cewa al'ada ta musulunci tana da ƙa'idoji da kuma alfari ga da musulunci komai da ka sani a cikin musulunci yana tafiya da tsari shi yasa kamar misali bangaren abin da ya shafi kiran sallah ko bangaren abin da ya shafi sallah to sai musulunci sai ya ce akwai tsarin da ake bi daki daki daki kafin ma ka je ka yi sallah da farko sai ka ce ladami sai je ya kirawo sallah a masallaci domin me a tuna wa mutane cewa ba duk wani abu da mutum yake a wannan lokaci to ya tsaye da shi ga kiran Allah hayya ala salatu zuwa sallah hayya ala salatu samun rahota, mana ana nuna mutane cewa dukkan wani abu da kake a wannan lokaci shi da mene ko menene ka jefar da shi ka zo ka amsa kiran Allah mai sauki ladani sai ya kiran sallah daga nan an ba wa mutane damar su shirya kenan a ba su gab na 'yan mintuna wanda zai tsarki ya tsarki wanda bai da alula ya je alula daga nan kuma me sai a taho masallaci cikin tsari a zo a zauna a jira zuwa liman kaga sai aka ce to a cikin masallacin ma akwai tsarin da ya kamata a yi shine a sa wani ɗaya daga cikin mutane ya zama shi ne jagora ka a ce kowa ya sallah sakarazi wannan ya tasa wannan ya tasa da makamancin haka to sai aka tsara a cikin mutum ɗaya shi zai wuce gaba zai zanto mutane sun yi sahu sahu a baya a ɗarɓar musulunci ba a ce wannan ya zai a can ba wannan ya zai a can wannan ya zai a can sai aka ce a yi sahu in sahu na farko ya cika sai a sake yin wani sahu a baya sai a sake yin wani sahu a baya sannan kuma a cikin sahun ma sai aka ce to a haɗe gab gab da yake tsakani ka a gab a tsakani saboda shi ɗan yana shiga cikin wannan gab ɗin idan kuka ba da gab sai ya dinga ɗan samu abubuwa sai a rikici neman ya kakare karatu ko a rasa raka da ake karantawa a ma'ana a rasa raka'a ta biyu ake ko ta uku ake yasa ya tabbata a jisun manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa lokacin da ladani ya fara kiran sallah ya kira sallah to dan yana zurawa da gudu ya fita a waje yana tusa yana ihu har sai yayi nisa ya daina jiyo wannan kiran sallah ya tabbatar da cewa inda ya daina jiyo jin wannan kiran sallah sai ya tsaya ba zai sake dawowa ba har sai an ta da ikama an fara ikama an fara ikama daga nan in ya dawo lokacin da ake ikama sai ya sake zorawa da gudu sai ya daina je wannan ikama din aka gama ta da ikama sai ya dawo an da cikin sallah kenan an yi sahu sahu ana sallah daga nan kuma sai dinga shiga cikin sau bayan sau cikin sau bayan sau inda ya samu gab ba a cike sau ba to sai ya shiga ya sanya mutane kwanto da tunanin duniya sai فأيقنت أني ما